وملازمة الباقيات الصالحات وخاصة هذه التي أتيتم من أجلها الصلاة إن الصلاة أمر الله تبارك وتعالى بها في عدة مرات في كتابه الكريم ولكنه أمر بها بصيغة الإقامة التي تدل على الدوام والاستمرار والتجدد ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وصفت عائشة رضي الله عنها أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة أي أنه إذا ابتدأ شيئا من العبادات داوم عليها وقد ذكر الله تبارك وتعالى من علاج الهلع بالإنسان الدوام على الصلاة قال جل شأنه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أولئك الذين يقيمون الصلاة أولئك الذين هم في صلاتهم خاشعون أولئك الذين هم لربهم مخبتون أولئك الذين إذا قاموا إلى صلاتهم قاموا قانتين أي مستمرين الدائمين من أراد رضا ربه عز وجل فليداوم على الصالحات مهما قل عددها من أراد جنة عدن فعليه بالإقامة على الصلوات وإقامة الصلوات وسائر الطاعات والعبادات إن كل الفلاح مرتهن بالدوام على المطلوب وبالإلحاء في الطلب انظروا إلى التجار كيف يداومون على المرور إلى الأسواق في الصباح والمساء في الصباح والمساء لا يتوانون لا يتكاتلون ولا يتقطعون وانظروا إلى أرباب الصناعات يديمون الحضور إلى مصانعهم في كل وقت ولا يغيبون لماذا؟ لأنهم يعلمون أن في دوامهم وملازمتهم لعملهم صلاح لها وفلاح لهم وإدراك لغاياتهم فمن أراد أن يدرك غايته من رضا الله والجنة فعليه بالدوام على الطاعات أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطائعين المخبتين المديمين الثابتين فالثبات على الخير دليل الاستقامة وحب الله ورضا الله عن العبد جعلني الله وإياكم من أولئك أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Oh you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our deeds Today's sermon is a remembrance about the importance of perseverance, persistence, and consistency in seeking Allah's pleasure and observing righteous deeds. Allah subhanahu wa ta'ala had commanded us in a number of verses in the Quran to observe righteous acts but the word or the wording used in such commands, especially as it regards to prayers, to charity, are in such an expression that denotes consistency, perseverance, and persistence. Concerning Salah, in virtually all the places, Allah describes the believers as those who perpetually observe Salah, who perpetually give alms, الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. For Salah, it is even more glaring because the word ikama itself means that it is something that is being perpetuated. It is something that is not temporal. It is something that is not done only for today to be resumed after some break. It means it is constant performance. And to add to that, Allah uses the present continuous tense فعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار that denotes continuity and perpetuity. Such is also the case with zakah. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ And those who continuously pay zakah. It is therefore not a good sign of righteousness. Indeed, not even a sign of righteousness. That you only concentrate in acts of righteousness in only one month of the year or only in one place when you are in the mosque or in one period of life when you are young. No. It has to be consistent at all times, in all circumstances, and throughout the period of your life. It is when you are that consistent that you are considered to be righteous. The Prophet ﷺ said, the best, the most loving acts to Allah subhanahu wa ta'ala are those that are done consistently even if they are few. And Aisha radiallahu anha described the act of the Prophet sallallahu alayhi and said that his actions are consistent ones. If he does any act of righteousness, he continues with it. That was why sometimes the Prophet sallallahu alayhi wasallam was eulogizing Abdullah ibn Umar to encourage him and he said, O Abdullah, نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل he said Abdullah is indeed a righteous person how I wish that he used to stay in the night he used to stand in the night he يقوم لو كان يقوم من الليل he was so frightened in fact he came and narrated to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he had a dream and that some angels were taking him and route the hell. He was frightened and walked up and then came and narrated to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet said, said Lan don't fear. That is never your way. And then he said, نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. Your righteousness is that when you start any act of worship, be consistent. And Allah loves this consistency. It is human beings that doesn't want in some cases consistently, especially if you are to ask him. He doesn't want that you ask him today. He doesn't want that he gives you continuously. But Allah loves that you ask him always. You nag in asking him and you are consistent. If you don't, do not do that, you are deficient in your submission and subservience to Allah subhanahu wa ta'ala. I therefore ask each and every one of us for whatever good act that we have been doing to be consistent in doing it. If you do not have any single act that you are consistent in doing it, apart from the compulsory five daily prayers, you should create one and maintain it consistently. That makes you a righteous servant in that act be it recitation of the glorious Quran, be it giving of charity, however small it is, but be consistent. I used to say to people that we have grown up seeing our parents doing this. They have a consistent charity every Friday. Somebody will give five five naira to ten people, for example. Every Friday he will do it. Sometimes they will buy kuli kuli and share it among 10 of his 10 children every day. This is the example of a consistent activity even if it is very meager or few or you might not even know that you have spent anything from doing it. And that may be the cause of your success in the hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to be consistent in all our acts of righteousness. And may we desist consistently from all acts of abomination and sin against our Lord. Allahumma amin. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai kowa. Muna neman agajinsa muna neman shiryarsa. Muna neman tsarinsa daga sharrin kawunan mu, muna neman tsarinsa daga munin ah, ayyukan. Duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda isa ya batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda isa ya shirye da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta bauta ba ce Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wanda masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzan Allah shikamakan annabawa kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkin sa da kyautatawa zuwa tashin kiyama Allah ya sa mu cikin su ya ku al'umma musulmi hudubar mu ta yau sanatarwa ce bata mahimmancin dawwama akan ayyuka na alkhairi komai karancin su wannan shine siffa daga cikin siffofi na mummanan kwarai idan suka fara aiki na kwarai ba sa dainawa Allah madaukakin sarki da ya umarce mu da ayyuka na alkhairi mafiya yawancin su ya umarce mu ne da siga na dagewa da dogewa da nacewa akan waɗannan ayyuka da ba don mu yi su yau mu huta gobe mu ci gaba mu huta sai wata rana kuma mu dawo kansu ba Allah madaukakin sarki da ya umarce mu a cikin ayyukan gabbai da waɗanda suka fi mahimmanci wanda shi ne wannan wanda kuka zo yi a masallaci sallah duk inda Allah ya yi umarni da sallah ko ya siffanta mummanai da sallah yana cewa masu tsayar da sallah ne in aka ce tsayar da abu ana nufin yinsa a koyaushe dawwama a kansa nacewa a kansa rashin rabuwa da shi rashin kyale shi rashin hutu a kansa haka Allah yake cewa allazina yuqimuna as-salah sannan banda ma wannan lafazi na tsayuwa a kai sai Allah ya yi amfani da siga na mubari sigar mubari shine masu yin sallah ba wanda suka yi sallah ba a'a masu yi in aka ce wani mai yin abu kaza ne wato duk lokacin da ka gan yana kan wannan abu baya fasawa baya ragewa sai dai ya ci gaba da tsori a kai to wannan ita ce alama ta mummanin kwarai a duk aiki na alkhairi korewa yake a kai ba yi yake yanzu ba ko kuma yadda zai kota ta yadda gobe ba zai iya ci gaba ba annaba alayhi salatu wassalam yana cewa iklafu min al'amali ma tuqul fa inna allaha la yamal hatta tamannu ku ɗauki makawunanku daga cikin kyawawan ayyuka ayyuka na alkhairi irin wanda za ku iya menene ma'anar za ku iya wanda za ku iya dawwama a kai ku yau ku gobe ku jibi irin abin nan da bahaushe ke cewa a dade ana yi sai gaskiya to ya zanto aikinka gaba ɗaya gaske ne ka yi gaskiya ma kanka ka san abu ne da za ka iya tsore a kai in ba wata jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki ba so aiki ne na gabbai ko aiki ne da ake yin sa da dukiya ko aiki ne da ake yin sa da zuciya ko aiki ne da ake yin sa da alkalan. ɗauki irin wanda idan ka yi yau za ka iya gobe za ka iya shi annabi alaihi salatu wassalam yana cewa mafi soyuwan ayyuka a wurin Allah madaukakin sarki su ne waɗanda aka dade ana yi waɗanda aka dawwama ana yin su sai ya ce ko da ko ɗan kaɗan ne ko da ko ɗan kaɗan ne sai da Aisha radiyallahu anha ta siffanta aikin annabi sallallahu alaihi wasallam tace ayyukan annabi dawwama ne in ya fara aiki to baya dainawa wannan ita ce siffa ta mummunai don haka ya dace a ce kana da waɗansu ayyuka wanda iyalanka sun sani wanda abokananka sun sani wanda ƴaƴan gidanka sun sani wanda ɗalibanka sun sani wanda malamanka sun sani abubuwa ne da ba ka dainawa abubuwa ne da ba ka dainawa sun shekara goma ishirin talatin duk in lokacin yin wannan abun yayi to za su zamka kana wannan abun wannan ita ce cikakkiyar alama ta gartanka wajen aikata wannan abun kuma dagewa akan abu shi ke kawo cin nasara akan wannan abun ku duba mana ku ‘yan kasuwa suna gajiya da zuwa kasuwa akwai lokacin da kawai suke ciya bai su zauna ni har mamaki nake ji mu ɗalibai na makarantu irin na zamani har irin na allo ai muna da ranar hutu haka ne ko ba ba amma 'yan kasuwa suna da ranar hutu akwai ranar da ake ake an rufe kasuwa ko ne ce yana da ranar da shi bai zuwa kasuwa saboda bai san wata rana zai fi samun ba to zai tashi sai inda uzuri mai karfi ku dubi masu aiki a masana'antu mana ku dubi ma'aikatan gwamnati mana ku dubi masu neman mulki mana za ga wani ya nema an buge shi yau ya sake nema an buge shi ya sake nema an buge shi saboda ya san duk abin da duk kofar da ka dade kana wasawa wata rana za ka iya kuɗe shi to babu kwamban da ya cancanci ka yi masa irin wannan kwamfasa na bayan cewa kamar ƙofar Allah maɗaukacin sarki ta hanyar kyawawan ayyuka ta hanyar neman kusanci zuwa gari shi ta hanyar dimantar sallah da sadaka da azumi da ziyarar ‘yan uwa da sada zumunta da alkhairi da gaskiya da rikon amana sannan da gudun kowace irin kofa na shari ka zanto irin wannan da annabi ya siffanta mabudai na alkhairi marufai na wato ainihin shari da haka ina jawo mu ya kuwa da musulmi idan ba ka da wani abu na alkhairi da kake yi wanda bayan ba ka nan in an tambayi iyalinka ko an tambayi matanka ko an tambayi mijinki mai za ka tuna dangane da wani idan ba ka da wannan wanda yake aikin alkhairi ne to ka yi planin don su yanzu na sha faɗa mana a wajen wa'azu sun da karatu duka cewa mun tashi mun ga iyayenmu suna da wata al'ada irin wannan na alkhairi guda ɗaya akwai wanda ranar juma'a kullum zai sadaka kuɗi ne zai tara ko naira ɗari a ba yara naira biyar biyar kowace juma'a zai yi haka za ka iya tuna a wanda ka sanya nan haka har ya bar duniya akwai wanda saya ake kuli kuli sadakan kuli kuli kowace ranar juma'a a'a akwai wanda ma kullum ne da safe sai an yayi sadakan kosai ma mutane kaza ba wai sharadi ne saka adadin mutane ba a'a ya saba haka ya tsara zai yi ya zanto an san da wannan idan baka da wannan to ka fara sunna ba wai sai abin da shafi kuɗi ba ayyuka na gabbai karatun kurani da girma magabatan guda babu mutumin da ba shi da wani wurin wanda ke na alƙur'ani kullum izu biyu ne izu biyar ne izu goma to kullum sai ya karanta a lokacin da ya tsara zai karanta idan an wani abu ya karanta da shi a wannan lokacin to rana ba za ta faɗi ba za ta faɗi masa ba sai ya rama in ba rana ta faɗi to ba zai yi bacci ba sai ya kawo wannan wurin nasa na wannan rana na karatun alƙur'ani ne na zikiri ne na salatin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ziyara akwai wanda duk sati zai je gai da mahaifinsa zai je gai da mahaifiyarsa zai je gai da kanin babansa zai je gai da war mahaifiyarsa bai fatawa sai inda babban dalili wannan shine alama na nagarta aikin alkhairi wanda ake dorewa a kai ba wanda za a kosa ba annabi alaihi salatu wassalam ya hana waɗansu daga cikin sahabbansa samari masu kuruciya ya ayyuka na bauta wanda ya san ba za su iya dorewa a kai ba sai da ya mayar da su zuwa adadin da za su iya dorewa a kai abdullahi ibn abu ibn al'ab yake cewa akwai abin da na yi taurin kai na cewa annabi ya yi haƙuri zan ci gaba da ke zan ci gaba da ya ce amma da girma ya zo ba. sai dai buri ina ma da na bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba zai yi bar abin da annabi ya mutu ya bar ni akai ina yi kuma ni ne nace zan yi ba haka ya ci gaba da shan wahala yana wannan azaman da annabi ya ce masa ya bari ya yi sau a sati ya ce a shi zai yi zai yi azumin annabi da wuri idan ya yi yau gobe zai sha ruwa jibi zai yi azumi haka rayuwar take gaba ɗaya in ba za ka iya baka da kafara nemi abin da zaka iya annabi alaihi salatu wasallam yana cewa wannan addini addini ne mai sauki babu wanda zai so ya tsaurara cikin wannan addinin face sai addini ya ga labai ta shi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya yi mana gamdakata wajen limantan ayyukan alkhairi da kuma mana muwafaka wajen dorowa a kan ayyuka waɗanda za su zamu iya dorowa a kai innahu ala zari da kare wa bin jiya da jirgin Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan kasa Allah ba ki sarki yayi wa shi da wannan jagora ya inda ta mu su ya inda ta Allah ba ki sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya duk ke kawo tashin tashina da rashin kwanciyar hankali da tabarbarewar tsaro a wannan kasa Allah ba ke sarki ya yi mana maganin sa innahu ala zalika qadir wa min ijabati jadid aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwa al-ghafurur rahim qul ila salatikum wa الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله